daga wata kasar yake sarrafa gidan nan tamkar mai kallon TV da remote a hannun shi sai dai kuma duk da Khalid yayi abin da ya kamata ya cire rigar shi ya dake shi sai ya zama wani irin kwarjinin dattijon ya a zuciyar shi dattijo mana don ko fuskar wayen shi da kamala ta nuna ya kai arba'in ko ma ya haura jikin dai ne na yaron matashi kawai da kuma kama jiki bugu da kari gashi da fuskar mai gida Abdullahi wanda ya sa kanshi tunanin ɗan shi ne ko kuma dai kanin shi ne don ko idan har alakar su ta wuce haka to kamar ta ɓace ta yanda za a iya kamo Abdullahi a matsayin wannan matashin don shi ma gwanin saka kananan kaya ne idan ba taro ko fita ta musamman ba baya saka manyan kaya zabura yayi sanda Khalid ya dan ture shi kaɗan ya wuce cikin gidan biyo bayan shi ya yi da niyyar dakatar da shi sai kuma ya dakata ganin ya riga da ya tunkari kofar ta biyu ya sa hannu da kanshi ya tura ya shige da sauri ya sake bin bayan shi yana lekawa ta kofar abin mamaki gani yayi ya nufi bangaren da shi dai a saninsa da Abdullahi zai zo ne aka ware masa to amma ya aka yi ya wuce kai tsaye haka ya san inda yake dama wane ne shi me ya kawo shi gidan ke kam ya tsaya bakin kofar yana kallon yana kallanta kamar yana kallon wani babban makiyin shi wanda yake haɗe fuska yana ɓata rai har ya kai hannu zai kwankwasa don a bashi izinin shiga sai kuma ya harari kofar ya ja tsaki tare da tura ta da karfi ya shiga tamkar wani jami'in da ya duro gidan 'yan ta'adda kamshin ɗakin sanyin ɗakin da kuma yanayi ya sa Khalid sassauta haɗiyewar da ya ma fuskarsa yana sake waro idanuwan shi yana kallon falon haɗuwa iya haɗuwa tsaruwa da kyau ga kuma tattausan kamshi mai kwantar da hankali inda wasu narkakkun kujerun Italy suke ya kafe da idanu ba komai ya zo masa a rai ba a lokacin face tunawa shekaru talatin da suka wuce lokacin yana da shekara goma a duniya ranar wata lahadi ya sauko daga islamiyya ya samu mahaifiyarsa zaune kan ɗaya daga cikin kujerun da ke wurin tana ta faman kuka inda mahaifin shi ke gefenta ya rungu mota yana ta rarrashin tabbas maganarsa akan rashin sake haifuwa ne da maman shi bata yi ba bayan haifuwar shi bayan haka kuma bai san akan me suka tattauna ba Abdullahi da tun ɗazu ya fito daga ɗakin baccinsa da tawul a ƙugun shi. Ganin Khalid tsaye sai da gaban shi ya faɗi saboda bai tsammaci mutumin a wurin ba. Amma da ya ga ɗan shi ne a wurin sai ya sake wani murmushi tare da karak tare da ƙara kai hannu yana soke tawul ɗin yadda zai zauna masa da kyau a ƙugu. Takowa ya fara ya cike da murmushin mugunta yana faɗin barka da zuwa. Ya kake tsaye a nan kuma ka zauna. Tun da ya fara magana ya juya kaɗan yana kallon shi sake tamke fuska yayi har sai da ya kai aya sannan ya sake gyara tsayuwar samariya a kasan makoshi ya ce ina mahaifiyata take dakatawa yayi daga tafiyar da yake zuwa wata kujera da ke bakin wani dogon desk da ke manne da durowa sheke da kwalabe na sha kala-kala da mamaki a fuskarsa ya ce mahaifiyarka kana nufin matata sai kuma ya gyara tsayuwa yana waro idanuwansa ya ce da abin da ya kamata ka karɓi mahaifinka kenan ina mura sai dai ku yi hakuri da muryar a haka jan kallo ya wurga masa ya ce ba dai matarka ba mahaifiyata wani irin murmushi ya sake ya ci gaba da takawa har sai da ya ɗauki wata kwalba sannan ya zauna ya buɗe yana tsiyayawa sai da ya kurɓa sannan ya juyo ya kalle sa ya ce bindo shin baka yi kewar mahaifinka ba ne baka ji ya dace ka zo ka rungume ni ba ya kamata ka zo ya kamata ka zo ka rungume ni ka fitar da hawayen shauki sannan ka ce min nayi kewar ka mahaifina cike da son danne bacin ransa ya ce ban yi ba ne. ko ka manta ina tare da mahaifiyata ta ishe ni komai kuma ita ta maye min duk wani gurbin da na rasa gyara tsayuwa ya yi, yana zuba hannaye a aljihu ya ce ina mahaifiyata da kuma matata wata shakiriyar dariya ya sake ya sake juyowa sosai yana kallon shi ya ce mata LD wannan baki taciyar yari da kake kira matarka da me take amfanar ka atake bashi amsa da sirri na ce mafi sanin kululuwar sirri na ya tsina fuska yayi ya ja tsaki ya taso ya tunkaro shi zama yayi akan ɗaya daga kujerun da ke fala wanda ke tsakiya kallon Khalid yayi ya nuna masa kujerar da ke gefen daman sa ya ce zauna za mu yi magana ne da mamaki da kuma bacin ran da ke neman da ke neman tuko shi ya ɗaga murya sama da ta mahaifinsa ya ce ina magana akan mahaifiyata amma kana min wani zance daban ina mahaifiyata take bana so a jikanmu da kai ka fito min da uwata tun muna mu biyu da kai sake kallon sai da yanayin da babu wasa da kuma bayar da umarni ya ce zauna ko mahaifiyarka bata ta baka tarbiyyar girmama na gaba ba da ya tsama nuni ya nono shi cike da hargage tamkar wani mayunwacin zaki ya daga murya ya ce kar ka fara kar ka sake ka saka mahaifiya sai abdullahi ya mike shi ma a tsawace ce da ke ni da ke ni ld da ke ni ka nuna min ni banza ne a wajenka ɗaga min murya don na gane irin rainon da timata maka da sauri ya dafa gaban goshinsa da yake sara masa da mugun tsanani sai dai karfin hali kawai da jarumta irin ta namiji ya yasa yake ɗauke hannun shi ya juyar da kansa gefe tare da fusgo iska bude idanu ya yi da suke masa barazanar rufewa ya juyo a hankali ya kalle shi kamar zai yi kuka a marayi ya maraireci murya ya ce a tausashe don girman Allah ka nuna min inda mama am take na san ka san inda suke don Allah na roke ka wani kallo ya masa mai kama da jin tausayi sannan ya zauna yana sauke numfashi sake nuna masa kujerar yayi ya ce zauna LD kallon sa yana mayar da hawayen da ke son kwaranyo masa na tunanin halin da maman shi take ciki sai kuma ya rinkofa tare da zubewa ga baki ɗaya zauna a kasa irin zaman tahiya kanshi a kasa ya ce ina jinka idan ma wani abu kake so na maka ka faɗa zan maka in dai zaka nuna min su dan Allah kar ka cutar da su da wani shi'umin kallo ya bi shi yana murmushi sai kuma ya kalli kofar shigowa yana ci gaba da murmushi ya ce LD ka sani ba zan taɓa cutar da tema ba kuma ba ni da kuma ba ni na ɗauke ta ba hasali ma ban sani ba sai dai zan iya taimaka maka wajen ganin ka samu ta amma da sharaɗi guda ɗaya idanun shi kawai ya ɗaga ya kalle shi san bai yarda da shi ba shi fa madadin ya jikewa ko soyayyar mahaifi sai yake jin haushi haushinsa da kamar tsana duk da a kasan zuciyarsa yana ji duk da a kasan sa yana jin wata boyayyar burbushin soyayya da ta alakanta da karfin jini da kuma tabbatacciyar soyayya ta wanda ya kawo ka duniya amma kuma a zahiri amma kuma a zahiri dai ba wani abu mai kama da haka ganin kallon da yake mishi yasa shi dauke kai yana dariya irin ta yaro yaro ne sannan ya ce ka yarda da ni LD ba zan cutar da su ba dan na san suna da muhimmanci a gare ka abu ɗaya nake so idan ka yarda shi kenan me abin da zan maka ya faɗa yana tsare shi da idanu ya ɗora da shirkar da kuka saba kake so ka saka ni nayi bautawa aljanar da ita ma halittar ta aka yi ko kisan kai zan maka ko kuma dai zina zan yi saboda kai fuska a haɗe kalle shi ya ce ko ɗaya sunnar ma'aiki nake so ka raya idan kai haka shi kenan wani mahaukacin kallo ya bi shi da mamaki ya ce kana nufin aure zaka mun da girma na da komai zaka wani min aure ba haifuwar ka muka yi ba ya faɗa yana kallon shi sadaka yayi yana faɗin haka ne amma gaskiya ban da wannan tsarin numfashi ya ja ya ce LD tsohuwar matarka nake so ka dawo da ita a razana ya dago ya kalle sai na firfito da idanu da karfi ya ce me fuska a haɗe ba alamar wasa ya ce eh matarka ta farko basma Mikewa ya yi tsaye yana girgiza kai yana taɓa bakinsa ya ce ina ba zai yiwu ba basma yarinyar da na tsana fiye da kowa yarinyar da kunnuwana na ji tana kiran min mahaifiya da mahaukaciyar banza ba zai yiwu ba ka canza wani sharaɗin ko kuma daina kallon sa ya ce ko kuma me shiru Khalid ya yi ya san dai ba zai fuskanci hukunci ta hanyar hukuma ba a dai yanzu babu kuma wani babba da ya sani da zai iya faɗa masa yaji, ji don haka ya daga idanu ya kalle sai ce kai hakuri abbo a gaskiya akan mama am zan iya wulakanci da kowa a duniyar nan daga ciki har da kai mahaifina murmushi mai ciwo ya sake ba tare da ya daga kai ya kalle sa ba ya ce na sani na san zaka iya komai a kanta shi yasa ma nake da tabbacin zaka amince da auren basma saboda ka ceci mahaifiyarka da wani yanayi na kufula da kaguwa ya nuna ya yatsarsa kasa ya ce ba zan aure basma ba kuma ba zan bar nan ba sai tare da mahaifiyata gyara zama ya ɗora kafa ɗaya kan ɗaya ya jingina a kujerar yana kallon sai ce kenan. ka sani ko za ka rasa mahaifiyar ɓaci rai ne silar komai tafasar zuciya ya saka shi kuskuren kai hannu ya sha wuyan mahaifin shi da babu riga a tare da shi tare da binciko shi tsaye tamkar wani bera ya jijjiga a hukace idanuwan shi jajir da masifar ɓacin rai yana faɗin ka faɗa min inda ka kai min uwata ko na kashe ka shekara nawa ba ka tare da mu ban damu da sanin ina ka je kuma me kake a duk wannan lokacin ba mahaifiyata kawai na sani kaban wahalar shakar da ya mai ya sa abdullahi kokarin ceton kansa ta hanyar jawo wuyan rigan khalid haka ne ya sa maɓallin rigar fitowa a lokacin ne ya dawo hayyacinsa ya fahimci wa ya shaki haka mahaifin shi ne wanda ya kawo shi duniya wanda ko a alkur'ani Allah ya ce a bi kada a ce musu turma bare bakar magana gashi mummunan mahaifin shi da yake zargin yana da shi da kuma son ganin mahaifiyar shi yasa yana neman rayuwar mahaifinsa da sauri ya sake sa yana ja baya yana kakkafe Abdullahi da idanu wanda ya faɗa kan kujera yana mai da numfashin wahala dan gab yake da shiga wata duniya da ba a dawowa cike da haushi da takaicin halin mahaifin nashi da ya kai su ga haka ya sa kafa ya tunkuɗe kujerar da ke bayansa hakan ya sa kujerar ya ja baya ta yi wata kara kini saboda akan tiles take sai babban kafet ɗin da suka saka a tsakiya a haukace ya nufa hanyar fita daga falaren shi a matukar ɓace yana buɗe kofa zai jawo daga ta waje ma aka tura kofar alamar za a shigo tsayawa ya har sai da mai shigowa ta buɗe ta shigo ido huɗu suka yi da jauza'u duk da gabanta ya faɗi na ganin matashin kanin mahaifinsu mai kama da abdullahi haka kuma ta kasa sake kallon shi a karo na biyu saboda idanuwan shi da suka yi ja amma sai ta shiga rarraba idanu tana murmushi kanta a sidde ta dan ja baya tana sake rike farantin hannunta ta ce sannu kasa da sama ya balla mata harara ya raba ta a kofar ya sake buɗe ta sosai yana dabdaba cewa Jauza'u da ta bi yana dabdaba cewa Jauza'u da ta bi hantsar shi hala ita ma kwarce da kallo ta ce don Allah waye kai a hasale ya juyo yana sauke mata wani arnan kallo ya ce ki tambaye shi waye Khalid Abdullahi Gaji Gwarzo. Ficewa ya yi inda ta ɗan sake leƙawa tana kallon gurin sirrin shi da macen arziki idanunta ba zai kai can ba. Sai da ta ga fitar shi a kofa ta biyu kaɗai ta juyo tana sauke kallon ta ga kanin mahaifin nata da ya gyara zamansa yana dafa kai cike da damuwa. Khalid Abdullahi gaji Gwarzo. Abin da ke mata yawo a zuciya kenan shine dai ɗan tilan shi ne dai ɗan tonton ɗansu da suke jin labari ita kan bata taɓa ganin shi ba ƙarasawa ta yi da ladabi ba tare da damuwar rashin kayan jikinsa ba hasali ma ba shi ne a gabanta ba shi yasa ba damu da damu da tsiyar shi ba ta ajiye farantin a kan karamin tebur ta ce gashi in ji hajiya bai ɗago kai ba har sai da ya ji ta juya tana barin ɗakin daga kai ya yi shi ma ya bi ƙugunta da kallo sai kuma ya yi wani murmushi tare da shafa wuyan shi da ya sha matsa a hannun ɗan cikinsa hannu ɗaya ya sa ya jawo farantin gabansa yana buɗe farfesun kayan cikin da ya bukata waye ya tashi ya shiga ɗaki don shiryawa kafin ya fito ya ci abincin yana shiga motar ransa a bace ya dafa steering da nufin tayar da motar ya bar kofar gidan wani kira ne ya sake shigowa wayarsa a karo na ba dari da ya saka shi kallon wayar da sauri don har yanzu yana da sarai, zai samu wanda zai kawo mishi labarin maman shi ganin bakuwar lamba ya sa ya ɗauka da sauri yana sallama cike da girmama wanda bai sani ba amsawa dattijan yayi kafin ya ce na samu lambar ka ne daga sanarwa da naji a gidan rediyo amfani shine na kira ka da sauri da kuma zumudi Khalid ya ce eh na gane an gansu ne an same su malam suna ina dan Allah mama ce wallahi a nitsa dattijan ya ce ba ni da tabbas sai dai ina so ka sake faɗa min siffar su da kuma kayan da ke jikinsu gyara zama yana neman rikicewa ya ce ka gane ita mamar tawa akalla za ta kai shekaru hamsin da hudu zuwa da biyar sannan siririya ce a fuska ba za ka ce ta kai shekarun ba sannan tana sanye da tsaf ya zayyana masa komai dangane da su hakan ya sa dattijan jinjina kai ciki da farin ciki ya ce masha Allah Allah abin godiya to an samu mahaifiyarka da kuma kanwarka ka zo nan kauyen ticiduwa sai ka tafi da su da madaukakin mamakin kauyen da aka ambata Khalid ya maimaita sunan kauyen ticiduwa eh ya faɗa yana numfasawa sannan ya ce a aka same su da alama a hanya suke sai dai ina ganin ita yarinyar tana da tana ta kuka tana tarjewa alamar ba ta son tafiyar na kula akwai matsala da kyar aka samu aka rike su gashi ruwa sun musu ɗan karan doka yanzu haka ita karamar rawar sanyi kawai take gashi asibitin sai an shiga cikin gari sosai shi yasa na ce bari na kira da lambar idan kana kusa sai ka zo a kai su ko a motocin jigila ce a hankali dafa gaban goshin sai furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tijduwa a nitsa dattijan ya sake faɗin eh tijduwa murya a kasan makoshi ya amsa da ta ya aka yi tafiyar su ta kai can a me suka tafi a kafar su kamar suna gaban juna ya girgiza kai ya ce ban sani ba gaskiya sai dai tabbas tafiyar ƙasa suka yi mai nisan gaske musamman ma yarinyar ta fi jigata don wa ta fi jigata don wahala jinjina kai yayi ce shikenan gane nan zuwa don Allah kar a bar su fita ko ina zan zo nan da awa ɗaya ta mamaki dattijin ya ce awa ɗaya kana nesa da gari ne a sanye ya furta ina maraɗi ne shi kanshi da mamaki ya ce maraɗi su ma kuma daga can suka taho nan haka ne ya faɗa a tausashe kafin ya ce sai na zo kashe wayar ya yi tare da gyarawa ya tashi motar ya juya al'ala akalarta ya ɗauki hanya tun bai kai ko ina ba aka fara yayyafi masu karfi kafin daga bisani a keci da ruwa kamar da bakin kwarya hakan yasa yana dan haddasa masa tsaiko a wajen tafiyar tasa da yasa ya dauki sama da awa Allah sarki wannan kenan a akufle ya shiga laluban wayar yana jin tsaki saboda katse shi daga abin da yake ganin mai kira ya sa shi cika da mamaki yana jinjina kai Fuskar sa dauke da shaki murmushi yana faɗin hmm, yar iska an yi kewar abata ko danna oke yayi ya ɗora a kunne yana faɗin ne, me aka yi a shagwabe cike da kissa cikin siririyar murya malika ta ce haba bebi na yanzu ni kake ta ni nake ta kiranka amma kana katse min kira tun jiya me na maka Ta bi baki yayi ya ci gaba da takawa yana ɗaukar abubuwan da yake da bukata a babban mall din na mahaifin shi yana faɗin kin fi kowa sanin ni ba dan iska bane ba kamar ki ke kika ke kike ciyar da ni ba to ki sani yanzu ina da kuɗin da zan ciyar da ke na shekarun da suka yi saura na rayuwar ki, don haka kar ki sake kira na da sauri jin kamar zai katse ta zai katse ta ce saurara don Allah a tsawace ce ina ji me sake marere cewa ta yi ce bebi don Allah ka zo ka ji ka zo gidana yanzu sai mu shirya kai fa ka san faɗa na da kai baya wuce kwana biyu amma ba wannan karan har na sati uku kamun hau kamun bishi ko wayata baka ɗagawa idan na kira ka cike da shakiyanci ya ce to ina ruwana kina ji na na faɗa miki kar ki sake kira na kuma fa ni rayuwa nake shirin sakewa wannan iskanci duk daina shi zan yi na yi aure cikin ɗaga murya ta ce aure cike da tabbaci ya ce kwarai aure da yanayin masifa kamar za ta fasa mishi dodon kunne ta ce naje? in ka isa ka yi aure ka bar ni Allah ya tsina albarka wallahi idan baka aure ni ba a garin nan akwai babban tashin hankali kai ka san girman hauka na kuwa da shegantaka ya ce na sani mana shi ya ma zan zaɓa ma yara na uwa ta gari Don ba zan aure ki na zo muna tsere da ke a titi ba kuma aure ba fashi malika ko ki so ko kar ki so ba zan fasa aure na ba saboda yar tasha kamar ki ɗib ya kashe wayar wanda hakan ya sake hasala malika wace abubuwa suka mata yawa ga rashin najib ga na alhaji mudan wanda shi ma ya jima da ɗauke mata wanda ta dangana hakan da amarya da yayi hakan ya ɗan taushe wasu hanyoyin samun kuɗin shigarta shi yasa komai ke mata zafi tana kuma kara jin haushin ke lambu a ranta najib kuma ci gaba yayi da tsintar kayansa hankali kwance kafin ya karasa gurin masu lissafawa don karɓar ledan da zai juya kayan da isarsa dama jiran shi suke duk da su biyar ne a wurin da suke lissafin kayan da mutane suka siya amma da ke an sanar da su sakon na gaggawa sai gyara zamansa yana kallon Najib din fuskarsa ba alamar wasa don kar ya kawo masa wargi ya ce mai gida Alhaji fa bai bayar da umarnin ka cire koda alawa a wurin nan ba wani kallo Najib ya masa shekeke ya daina danna wayarsa ya ce baka gane ni bane ko me wani alhajin shi kuma kusan irin kallon ya masa ya ce alhaji dai babba mai gida ya ko alawa kar ka fita da ita ana da yanayin ɓaci rai ya fuskance su sosai yana faɗin kai ba na son karamin iskanci ka san waye ne ka san gurin nan na uban waye akan me Za ka tutse ni da maganar banza wai ko alawa ba zan ɗauka ba saboda ubanka ne zuba kayan me ke watse madashin yayi yana sake cizewa ganin har mutane sun ɗan fara maido da hankalin su gare su yace ba ubana ba ne. amma kai ma da ke wurin na ubanka ne ya ce kar a bari ka ɗauki komai wani irin juyi na Najib yayi irin dai wanda ya gama ta'ammali da kwaya ya saka wayarsa a aljihu tare da bubbuga kirjinsa cikin ɗaga murya yana faɗin ni ni na ne za a wulakanta baka isa ba wallahi yau sai ka bar wurin nan bari ka gani ina zuwa ya faɗa yana sake ciro wayarsa ya shiga wasu danne-danne jim kaɗan ya ɗora wayar a kunne yana kure matashin da kallo yana cije laɓa da yin kwafa ya ce ka kaɗe wallahi sai kuma ya mai da hankalin shi kan wayar yana faɗin abba kai ne ka bayar da izinin kar a ɗauki komai kar na ɗauki komai a mold kai duka duka dai zan tsaya a nan sai mun haɗu da ku a kashi na gaba don jin yadda za ta kaya wannan ba zai bane ci gaba da karatun nan ba da alamu kuma huta lafiya da suna Allah mai rahama mai jin kai littafin cirabin kwai kashi na talatin da biyu mutumin da iyalan shi